الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu lissafin nasara ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku ga alama darasinmu na yau zai zama darasi na ƙarshe a wannan shekara a wannan masallaci gobe in Allah ya kai mu da ƙarfin Allah za mu tattara ya namu ya namu a wuce dubele daga can a cigaba da nausawa sai an ga abin da Allah yi yanzu shugaban kwamitin marayu yake fada min yan uwa suna ci gaba da kawo gudunmuwa ga abin da ya shafi kwamitin marayu jiya mun ba da sanarwa chief of staff ya ba da turmin zane ɗari wa marayu da kuma shadda yadi goma goma turmi hamsin Allah ya saka masa da alkhairi to sai yanzu ake faɗa mun akwai wani dan uwa shi kuma ya ba da sadaka amma ba ya so a san ko shi waye to amma dai Allah ya san shi sai ya kunso wata leda da ya takarda a cikin marayu sai ya ce a wa shugaban kwamitin marayu ana budewa sai aka ga wannan bawan Allah ya bada gudunmuwa ta kudi naira dubu hamsin muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji baba mallere ina jin makwabcin wannan masallacin ne ya ba da gudunmuwa ta kudi naira dubu ishirin da atamfa turmi goma sha biyar da shadda yadi ɗari da arba'in da biyar shi ma muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi sannan shugaban ƙungiya na ƙasa jiya bayan mun dawo daga garin numan yake sanar da ni cewa bayan gudunmuwar da ya bayar a baya ya ƙaro wa marayu gudunmuwa ta zane turmi ɗari shi ma muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi akwai ustaz nuruddin numan wanda yake tafsiri a garin michika ranar jubuwa da ta gabata da shi da ustaz amin wanda yake tafsiri a garin mobi sun kawo min ziyara yake sanar da ni cewa zuwa wannan rana ta juma'a cikin taimakon allah waɗanda suka musulunta sun kai mutum goma sha tara jiya ina numan sai aka sanar da ni cewa mutanen sun karu da mutane guda hudu yanzu a jiya mutanen sun kai mutum ashirin da uku to zuwa yau ban san nawa suka kai ba a ci gaba da tafiya da daɗe da daɗe duk sai mun ɗauke su mun tura su cikin addinin musulunci to yayin da nake fada wa shi shugaban ƙungiya na kasa. sai yake cewa ya ba da gudunmuwa ta turmin zane arba'in aje domin ci gaba da raba wayan da ke musulunta da kuma tufafi wato jamfa kaftan kaftan set goma in an samu wani okonko okonko haka ya musulunta sai a Allah ta'ala ya samu dace wannan gudunmuwa da kuke ta yi wa addini Allah ya saka muku da alkhairi kwamitin marayu da aka kaddamar a garin mobi sun sanar da ni an samu tallafi a can ma ya kai na kudi naira dubu ɗari shida da wani abu wanda za a tallafa wa marayu ga alama ladakku za ta da duk inda ake wannan aikin tun da kuka sunanta kuka karfafa in Allah ya yadda akwai kamisho na lada da Allah zai ce a kawo muku ban sani ba alaran ma ko ka sai inda muka kwana don na san muna cikin surutun namli sai Allah ya ce me بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون bayan Allah madaukakin sarki ya gama magana a akan abin da ya shafi ilimin gaibi inda ya kulle kofa cewa babu wanda ya san gaibi sewa sai Allah madaukakin sarki muka ce idan muka ce gaibi a nan muna nuna abin da Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ya sani akwai abin da annabawa suka sani ba mu sani ba akwai abin da mala'iku suka sani ba mu sani ba a nan duniyar ma akwai abin da wani ya sani wani bai mai ba bai sani ba to amma duk ba wannan gaibin ne muke magana akan shi ba muna magana akan gaibin da babu wanda ya san shi sai wa sai Allah da kuma ayoyi na alkur'ani mai girma da suka bada misalai na irin wannan gaibin da kuma dalilin da ya sa yan bid'a suke fakewa da guzuma su harbi karsana suke cewa annabi ya san gaibi amma karya suke ba abinda suke nufi ba kenan sai sun kafa wa mutane annabi ya san gaibi kamin su samu kofar da za su shigo da shehunansu da waliyansu su ma su ce sun san gaibi Allah ka gafarta mana Qur'ani ma ya bada misalin da yace qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah sai ce wa ma yash'uruna ayyana yub'atun duk mutanen duniya gaba ɗaya ba su san yaushe ne za a da su ba sai Ƙur'ani ya ba da misalin irin gaibin da babu wanda ya san shi sewa sai Allah madaukakin sarki to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya sake yin wata magana wato Allah zai lallashi zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa a cikin ayoyi da yawa da za su zo na karyata shi da kafiran Makka suke yi sai Allah madaukakin sarki ya ce baliddaraka ilmuhum fil akhirah bal daraka ilmuhum ay tadaraka ilmuhum fil akhirah malamai suka ce abin da ake nufi da bal daraka shine kamula wato ilimin su ya cika a ranar tashin alkiyama a nan duniya sun gidadance amma idan kiyama ta tsaya jahannama da ake ba su labari za su ganta wato wuta da ake ba da labari za su ganta siradi. ma'auni da za a auna wato duka za su gan a yaushe a ranar tashin alkiyama to a wannan rana da za su ga wayannan abubuwa to a lokacin ne ilimin su zai cika za su yadda cewa babu shakka abinda Allah madaukin sarki ya faɗa na kiyama za ta tsaya gaskiya ne alhali a nan duniya an faɗa musu sun ki saurarawa shine ma'anan baliddaraka ilmuhum fil akhirah wato wayannan maganganun da ake gaya musu a ranar tashin alkiyama a ranar da ilimin su zai cika su yadda Allah gaskiya ne annabi gaskiya ne mala'iku gaskiya ne wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce siradi gaskiya ne ma'auni da za a auna sikeli na bayi shi ma menene gaskiya ne a yaushe za su samu wannan ilimin a ranar tashin alkiyama amma tambaya nan shine wannan ilimi in sun samu zai amfane su ba zai amfane su ba Allah ya ce amma a nan duniya balhum fi shakkin minha a nan duniya sun kasance cikin kokonto in an ce musu akwai wuta akwai aljanna sai su ga ma kamar tatsuniya ce in an ce akwai lahira sai su ga kamar ba da gaske ba ne, kuma abin da zai baka mamaki har yanzu a cikin mutane akwai masu kokonto akan lahira akwai masu kokonto akan lahira akwai wanda yake cewa shi in zai yi kudi a duniya a lahira ya shiga jahannama babu matsala aka ce masa saboda me yake faɗin irin wannan kasassaba ya ce to ai lahira an shiga matsala ba shi kaɗai ba ne mutane da yawa za a shiga mutuwar kaka ba matsala ba ce ya ce da kunyar duniya kuma ƙara ta lahira shi dai a nan duniya ya samu kuɗi bukatar sa ta biya kaga wannan ai akwai alamun ma yana kokwantar lahiran bai sanya lahiran take ba Allah ya ce balhum minha amun wato ba haka ba su wayannan mutane dangane da lahira su makafi ne a nan duniya sun makance sun gidadance sun mai da kansu sakarkaru amma idan kiyama ta tsaya to a lokacin ne za su samu cikakken ilimi kuma a lokacin da ilimin ba zai amfane su ba malamai suka ce wannan aya ta yi kama da maganar da Allah madaukin sarki ya faɗa wato ainihin a cikin qaf inda Allah madaukin sarki yake magana wato ainihin wato akan kafirai wato yadda za su kasance a nan duniya da yadda suke a lahira Allah ya ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghidha'ak فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله ما دوكين سركي yace laqad kunta fi ghaflatin min hadha yayin da aka zo da kafiri ranar tashin alkiyama bakin wutar jahannama ga mala'iku zagaye da shi saura a tunkuda shi ya fada ciki domin ita wutar jahannama daman ba lafiya lafiya ake shigar ta ba wato hankada mutum ake ake bankada shi yayin da zai shiga cikin wutar jahannama to yayin da aka tsaye da shi a bakin wutar jahannama nan a lokacin ne za a mai wannan magana sai Allah madaukin sarki ya ce laqad kunta fi ghaflatin min haza hakika ka kasance a duniya kana cikin rafkana wato daga wannan abu da ake gaya maka wannan wutar sanda kake duniya ka rafkana ga barinta baka yadda akwai ta ba mala'iku da aka faɗa baka yadda da su ba shine laqad kun tafi gaflatin min haza <clears throat> Allah ya ce to yanzu da kiyama ta tsaya an ka gida haka yana da take kan idon ka sanda kake duniya ka makance Allah ya ce yanzu mun yaye ta jahannaman ga ta kana gani mala'ikun ga su kana me wato ainihin kana gani shine ma'anan fa basaruka al-yawma hadid idon kai yana da karfi yanzu abubuwan da da ake baka labari baka yadda da su ba ga kana ganin su kiri da muzu malamai suka ce fassara wannan ayar shine daidai da wannan ayar ta balidaraka ilmuhum wato fil akhirah me ake nufi da wannan da aka ce balidaraka wato ilmuhum fil akhirah laqad kunta fi ghaflatin min hadha to fakashafna anka gidaka shine balidaraka ilmuhum wato fil akhirah wato laqad kun tafi filatin min haza shine balhun fi shakkin balhun min ha amun Allah ka gafarta mana malamai suka ce akwai wata aya da ta kara bada irin wannan ma'ana a cikin alkur'ani mai girma wato Allah maɗaukin sarki yake faɗa a cikin suratu sajada yake cewa walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usi المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ذاك izil mujrimuna yayin da mujrimai kafirai wayanda suka saba wa Allah madaukakin sarki na kisuru usihim inda rabbihim wato dukan su wato sun sunkuye da kansu wato a gaban ubangijin su a wannan lokaci zaka suna cewa rabbana absarna wa sami'na ya Allah wuta da ake ba mu labari da mala'ikunka da ake ba mu labari da siradi da sikeli ya Allah yau kan gashi mun gani kirikiri da idanmu mu wata mena rurin wutar jahannama da karata da yadda take tafasa tana balbalin bala'i da da ba mu san yadda abin yake ba ya Allah gashi mun ji wannan da kunnen mu a yau ya Allah sai su ce farjina ya Allah ka da mu duniya na amal salihan mu aikata ayyuka na kwarai inna muqinuna lalle yanzu mun samu ilimi ilimi da cewa. malamai suka ce ita ma wannan ayar daidai ne ma'anarta da wannan aya ta balidaraka daraka ilmuhum fil akhirah da suka ce muƙi nuna a yaushe za su ce muƙi nuna a lahira to ya yi daidai da balidaraka wato ilmuhum fil akira da suka ce rabbana abasarna wa sami'na a yaushe za su fada a lahira yi daidai da balidaraka ilmuhum fil akira to duk wanda a nan ya gida gidadantar da kansa aka mai wa'azi ya yi kunnan shegu ya makance ya ƙiya saurari abin da aka gaya mashi to kiyama za ta tsaya abinda aka faɗa mara zai gani kiri da ido a lokacin zai ce ya ji ya gane ya fahimta amma ya riga ya makara a wannan lokaci to Let to cry when the head is cut off Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama kafaru a idha kunna turaban wa وآباؤنا لمخرجون kafirai suka ce suna masu inkarin tashin alkiyama suka ce a iza kunna turaban yanzu idan muka mutu aka binne mu cikin ƙasa ƙashin mu ya rududdige muka zama turbaya wa ba'una da iyayenmu su ma sun mutu sun rududdige sun zama turbaya a inna mukura juna yanzu mu waɗanda za a sake tayarwa ne a ƙara ciddo da mu daga cikin kaburbura a yi mana hisabi suna ganin wannan wani abu ne da ba zai faru ba alhali wannan abu ne mai sauki a wajen wa a wajen Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum saboda yayi wa Allah laifuka da yawa da zai mutu sai wasiya wa yayansa yace in na mutu kada ku binne ni ku yanka nama na gunduwa gunduwa ku shanya a rana ya bushe in ya bushe da naman da kashin da tsoka da jijiya ku banka masa wuta ya kone bayan ya kone kurmus ya zama toka ku raba toka kashi biyu rabin tokar ku je bakin teku ku sheke ta tabi ruwa rabin tokar ku bari sai iska ta taso sarsarin atiya sai ku sheke ta a cikin iska iska ta daidai da ita watakila ba za a iya tada ni ba balle ya samu matsala gaban Allah wannan mutumi bayan ya gama wannan magana ya mutu da ya mutu ƴaƴansa suka aikata abinda wato ya ambata suka aikata da shi aka yayyanka aka shanya ya bushe aka kore aka sheke rabi a ina a teku aka sheke rabi a iska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji yasa iska ta tattaro abinda ta diba teku ta tattaro abinda ta diba kamin ya ankara an sake hada shi an jojjona shi sai gashi a gaban Allah Allah yace ya kai bawa na me yasa kace ayi haka da kai bayan ka mutu yace ya Allah ba abinda yasa nayi wannan sai tsoron haduwa da kai ya Allah yace to tunda tsoron haduwa da ni yasa ka aikata to ga ka a gaban nawa sai kaka yace ya Allah abinda nake jin tsoro ya faru Allah ya ce to tunda tsoro na sa ka aikata ka laifukan naka duka na gafarta ma a wuce da kai aljanna wato abin da ake nuna maka anan shine babu wani yanayi da zaka iya zama face sai Allah madaukin sarki ya tada kai kenan wannan ya nuna wannan mutumi ba shakkan Allah zai iya tada shi ne yasa yace a kona naman sa ba me dalilin da yasa yace a kona naman sa saboda tsoron haduwa da wa tsoron haduwa da Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana to me Allah madaukin sarki yace a gaba larama laqad wu'idna nahnu wa laqad wu'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu in hadha illa in hadha illa asatirul awwalin ayoyi ne muke gane full alarama da alarama dan tangal-tangal saboda ayoyin guda biyu ne in ba manta ba akwai dai tana can cikin suratul muminun ita waccan ta ce laƙadi wa idina na hannu wa aba'una haza min ƙablu in haza illa a saɗirul awwalin wannan kuma da ta zo ta ce laƙadi wa idina haza na hannu wa aba'una wannan na hannu wa aba'una haza wannan haza na hannu wa aba'una to in ba kwakwaran alaran ma ba in yazo sai ya tangal tangal ya rasa wace ce a ciki shi yasa kuka ji alaran ma har ya dauko za a ɗebe shi a gefe to da yake kwakwalwar kamar kwamfuta ce sai ta koma baya ta yi browsing and browsing and browsing Allah maɗaukin sarki ce laƙadu wa idina haza na hannu a haba'una wato kafirai ne suka ci gaba da yin magana Allah yake ba mu labari suka ce magana za ta da mu nan haƙiƙa an mana alƙawarin wannan ba mu kaɗai ba da iyayenmu Ga shi hayyo iyayen namu ba a tado da su ba balle mu mu mutum a tada mu suka ce kai in haza illa asadirul awwalin wannan ba komai bane magana banza ce tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko irin labaran labaran kunne ya girmi kaka wanda ba za a iya dogara da su ba balle a hukunci a kansu wannan ya nuna kafirai ba su yadda cewa za a tada su ba yaushe za a tada su a ranar tashin alkiyama sai Allah madaukin sarki ya ce mai gaba da rama قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الله يتشي قل كفتا مسو سيروا في الأرض كوي تفيات كنك سامنا فانظروا كغا كيف كان عاقبة المجرمين يا يا كرشم ما سلفي يكي ku tafi zuwa kasashen sham da su yaman da kasashen wayannan eriyar ku je ku ga inda aka halakar da mutanen annabi ludu har yanzu akwai alama halakar da su ku je madinatu saleh ku je ku ga alamomin inda aka halakar da mutanen annabi saleh adawa har yanzu akwai alamomin wuraren da aka halakar da su da wuraren da suka zauna ku zagaya mana ku ga mujrimai wayanda suka saba wa Allah madaukin sarki yaya Allah madaukin sarki yayi da su su sun gagara gane cewa a nan duniya ma ai akwai wayanda Allah ya kashe su a nan duniya ya tada su haka ne ko ba haka bane je ka suratul baqara alam tara ila allazina kharaju min diyarihim ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم baka ga waɗannan ba wayanda suka fito daga gidajen su inji Allah wa hum ulufun su dubbai ne wata annoba ce ta auku a cikin bani Isra'ila saboda haka sai suka rinka fita daga gidajen suna gudu saboda kar su mutu suna so su tsira da rayuwarsu shine wahum ulufun hazar al-maut suna cikin gudu waɗannan mutane dubbai faqala lahum Allah mutu sai Allah ya ce duk ku fadi ku mutu gaba ɗaya suka faɗi suka mutu a wannan lokaci Allah ya ce summa ahayahum bayan wani lokaci kuma Allah ya sake rayar da su Allah ya ce inna la la fadlin ala nas lalle Allah ma abucin falala ne ga mutane walakin aksaran nasi la yashkuruna alaramomi suka ce gidan uku walakinna aksaran nasi sai dai mafi yawan mutane la yashkuruna ba sa me ba sa gode wa Allah madaukakin sarki wannan ya nuna me wannan ya nuna da Allah ya ga dama sai da ya kashe sunan bare ta da su ba sai bari sai kiyama ta tsaya yi ta zarce da su zuwa wutar jahannama Allah ka gafarta mana bayan shi akwai wani mutumin da Allah ya kara bada labarin sa yace aw kallazi marra ala qaryatin aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير واتوكو سورارا Allah ya ce aukan lazi marar alaƙar ko kuma kamar wannan wanda ya shuɗe ta wata alƙarya ƙur'ani suna ya ba su da muhimmanci a wajensa shi yasa ba a faɗi sunan shi ba ba ce waye ba ba waye ne ke da muhimmanci ba abin da ya faru ne ke da muhimmanci ita ma alƙaryar ba ambace ta ba shi yasa in kana duba littattafan tafsiri sun yi ta kawo sunaye da yawa sun fi kawo sunan uzairu suka ce shi ne alƙarya kuma wato wato suka ce ita ce alƙaryar da wato daka yanusu ya zo ya same ta ya nike ta ya ainihin wato ya rugurgu da ita ya ainihin wato kakkashe ainihin wato yahudawa ya ainihin ta'addanci a kansu da ya zo ya samu garin Allah ya da garin da kawo ya tuna ala urushiha wato tana ruguje wato sama ya ruguzo kan tushenta ta wargaje gaba daya saboda garin an yi kace-kace da ita da ya zo kalla kala sai ce an nayi huyi hadihi Allahu ba da mautiha shi yaushe wannan alƙarya ta kaka Allah zai sake rayar da ita bayan yadda alƙaryar nan ta mutu idan annabin Allah ne ko mutumin kirki ne kamar yadda aka faɗa ba yana magana ne saboda inkari ba yana mamakin kudura Allah ne idan kuma ba musulmi bane kafiri ne sai ya faɗi wannan magana kenan yana inkari da me yana inkari da kudurar Allah ne amma matukar uzairu ne kamar yadda aka ambata to ba inkari ne yake yi da kudurar Allah ba yace anna yuhi hazihi Allahu ba da mautiya sai Allah madaukin sarki yace to bari wannan a nuna masa experiment nan da ke sai Allah yace to kai faɗi ka mutu fa mata hullahu sai Allah madaukin sarki ya kashe shi mi'ata amin sai da ya shekara ɗari a kwance a ƙasa shekara dawa shekara ɗari sun ma ba a sahu sannan Allah ya sake rayar da shi shekara ɗari dinan Allah ya tsare shi ya hana rana ta cutar da shi ya hana ƙasa ta ci sa, ya hana ƙasa ta ci rigarsa bayan shekara ɗari da aka raya shi da ya miƙe rigarsa ko da tiba ba sai da ya kaɗa ƙura shekara nawa shekara ɗari bayan ya tashi bayan shekara ɗari ƙala sai Allah maɗaukin sarki ya ce da shi kam labisa tsawon wani lokaci ka zauna a nan ƙala labis fi yawman sai ce a nan na yi ne sa nawa sa ɗari a wuri amma sai ce a ina yi ne da ya duba sai gaya rana ba ta faɗi ba sai ce a shi na ɓantaro da yawa ban ma yi ne ba sai ce au ba da yau ko sashin yi ne tun daga rana ba ta ƙarasa faɗuwa ba kala sai Allah ya ce da shi balla bin sa mai ata amin shekarar ka ɗari a nan ɗari ya Allah ɗari sai ya tsaya yana mamaki sai Allah ya ce to ai wannan za ka yi mamaki ba fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dubi abincinka da abun shanka bai lalace ba malamai suka ce abincin fruit ne 'ya'yan itace me yafi komin saurin lalacewa da wuri 'ya'yan itace abun shan kuma tsimi ne me yafi saurin lalacewa kamar tsimi ruwa yana iya dadewa bai lalace ba amma tsimi ba kunun gyada a bannan kunun aya ba a sa a firij ba <laughs> ba zai yi ne kwana ba bai lalace to ba wai shi ya kamata ya yi mamaki da ya shekara ɗari ga yanan ba to ga abincinsa da abin shansa bai canja ba in ji Allah maɗaukin sarki kaddara ce gwaiba ce ya zo da ita ya ɗauki gwaiba ya ɓantara ya ji ko tsami ba ta yi ba shekara ta ɗari banda Allah waye sai wannan ya kurbi tsimin sai ji shi garari ya garo ba abin da ya same shi kuma shekara ta ɗari waye tsare shi Allah sai zai yana mamaki sai Allah ya ce to wanzur ilahi marika dubi jakinka Allah ya ce wali ja'alaka ayatan linnas yanzu kai muke so ka zama aya ga mutane duk wanda ya ganka ya ga aya ba wai kai za a nuna wa aya ba yanzu an wuce maganan kai ka ga ka ga aya kai yanzu karan kankan ma gaba ɗaya kai ne aya wani in ya ganka yi mamaki ya ga ayar Allah yana dubawa bai ga jakin shi ba da ya duba yana daura jaki jaki ya mutu har ya rube ya zama ƙasa nama ya riddige gaba daya sai dan sauran dan burbudi burbudin kashi kwarangwal wanda in ka dauka in murza da hannu sai ya zama gari in ka hura sai iska ta tashi da shi saboda shekara nawa shekara ɗari sai Allah madaukin sarki ya ce wanzur ilal izami kalli kasusuwan jakin nan kaifa nunshuzuha su su lahama yadda zamu motsar da su mu tado da su mu harhaɗa su mu jojjona su mu mai da shi kwarangwal mu sake ta da shi ya zama jaki kawai sai zai kura wa kasusuwan jaki ido sai ka ce a majiki kawai kamin a haka kashin da ya zama kasa sai ya dawo kashi naman da ya zama kasa ya dawo nama kamin a haka kasusuwan da suka zama kasa na hakarkari da na kwakwalwa da na kai da na wuya da haƙora da waye duk sun sake dawowa kasusuwa suka tattaso suka ɗaɗɗamfaru da juna kowanne ya koma inda ya kamata ya tsaya sai ga ƙwarangwal ɗin jakinsa a gaban shi kamin ya ankara naman da ya zama kasa an tattaro shi ya zama nama kayan ciki da ya zama kasa aka tattaro su hanji da su suhe da koda da hanta da jeka da shi da da da duk aka harhada aka sa wa jakin fata aka lullube jakin da gashi duk yana kallo aka hura wa jakin rai jakin ya harba kafa yayi haniniya a gaban shi falamma ta bayyana lahu yayin da ya ga wannan da idansa kala sai ce a alamu to yanzu na fi kowa a duniya sanin cewa annan laha ala kulli shay'in qadir yau ai gaskiya ya faɗa ko wanda ya san annan laha ala kulli shay'in qadir kamar wannan ba wanda ya san Allah ala kulli shay'in qadir kamar wannan wayannan abubuwa duka Allah ya yi su a wannan duniyar da muke ciki ne ba kiyaman ma bata tsaya ba to kenan wanda yayi wannan tun daga nan duniya akwai abin mamaki yi ta da mu a ranar tashin alkiyama to kenan har ne saka rai ne shi yasa ke ganin kamar Allah madaukin sarki ba zai iya yin wannan ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قل سيروا في الأرض كويتا فيها تشكين كسا fanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul ya ƙarshen masu laifi criminal suke inji Allah maɗaukakin sarki za ku ga alamu ku zazzaga ya kasashen Sham da wayannan kasashe ku ga inda na halakar da masu laifi inda rabon za ku imani wannan zai sa ku imani sai Allah ya ce mai a gaba larama wala tahzan alaihim wala takun fi dayqin mimma yamkurun wala tahzan alaihim kakkai bakin ciki akan su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kafirai sun karyata ka wannan karya sa kai ya baci kada ka yi bakin ciki kada ka ji haushi kai dai ka ci gaba da aikin da kake wala ta fi wala fi bakin mimma kurun kar ka zama cikin kunci saboda makirce makircen da kafirai suke kullawa ya Allah makircin da kafirai ke kullawa kan musulmi Allah ka mai da shi akan su duk wani dan kulle kulle in ya gama kullowa Allah ka ƙara kullawa ka mai da mashi da kayansa ga alama kuma wannan addu'a ta fara karbuwa wannan addu'a ta fara me ta fara karbuwa a ci gaba da tafiya Eh, dutse na yawo a cikakken kai na yawo wata ran za su haɗu me Allah madaukin sarki ya ce a gaba larama mata hadha هذا in kuntum sadiqin wa yaquluna كافرين suna cewa mata hadha wadu wai yaushe ne wannan alƙawarin da kai banan tashin alƙiyama ko alƙawarin da kai Allah zai kawo azaba ya halakar da mu idan ba mu bi sakon da ka zo da shi ba to yaushe ne wannan alƙawarin zai cika in kuntum sadiqina in dai kun kasance masu gaskiya ne wannan yana nuna maka tsaurin kai irin na kafiri da yadda yake yi wa Allah shi sai Allah ya ce mai a gaba da ramma qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tasta'jilun Allah ya ce to in sun tambaye ka yaushe Allah zai halakar da su to kai baka san yaushe ne ba dan baka da ilimin gaibi baka sani ba qul ka ce musu asa muna fata ya kusa an ya kuna radifa lakum ba'd alladhi tastajilun wato ana kusa yayi dab wato ya same ku wato ya matso kusa da ku sashin abin da kuka sance kuna yin gaggawarsa wato aka ce wato radifa wato abin da yake bin dan uwansa a juna shi yasa in ka goyo mutum a bayan keke ka goyo shi akan kariya ya zama a gare ka radif kamar yadda ma'azu da jabal ke cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin wato wannan abin da kuke gaugawa sai yaushe zai zo yaushe zai zo ya ce ina fata ya kusa yana dab da auka muku kuma wannan ya tabbata da aka je yakin badar manya-manyan sanadidu quraish Allah ya bada dama duk aka gama da su a yakin badar a yakin badar ana aka kashe wa aka kashe Abu Jahil Fir'aun hazihi umma a yakin badar ana aka kashe Utbatu ibn Rabi'a a yakin badar ana aka kashe Sheba ibn Rabi'a a yakin badar ana aka kashe Umayya ibn Kalaf kafirin nan da ya rinka azabtar da su bilal ba irin azabar da bai yi wa su bilal ba da aka je yakin badar da aka kara ta zafi tai zafi umayya ya ga bala'i ya ga bala'i yana tafiya da kafafunsa sai ga umayya da kansa ya samu abdurrahman bin auf yace ka kama ni a matsayin fursunan yaki ina da kuɗi da yawa a gida ina da raƙuma masu ainihin wato wayanda suka haihu suna shayarwa masu nono zan baka in fanshi kaina shi da kansa ya kawo kansa da kansa a kama shi kamar rigima ta rigima mutum da kansa ya kai kansa gidan kurkuku ka san bala'i yayi bala'i ko bai jira sai da aka kamo shi ba abin da umayya ibn kalab yake nan abdurrahman bin awf ce na dan tsintsinto wasu sulke a matsayin ganima to ga babban kamu na yace sai na watsar da sulken sai na kama umayya ibn kalab nace wannan yafi tsada ce mun kama hanya muna tafiya sai ga bilal ibn abi rabahin sai gashi shi kuma ya hango mu kuma dama umayya shi ya bashi azaba eh? ba irin azabtar da shi da bai yi ba yana hango wato ainihin umayya tare da abraman bin auf nan take bilal ya zara takobin shi ya danno da gudu ya daga takobi ya girgiza ya kabbara umayya ya ce a wannan nawa ne fursunana ne na kamo abdurrahman bin auf ya ce wannan fursunana ne na kamo karka kuskura ka ce zaka taba shi bilal ya kabbara da karfi kamin ai haka wasu matasan ansar sun ji kabbara bilal suka fara matsowa bilal ya kara kabbara ya ce rasul kufri umayya ma jautu in naja ya ce kan kafurci gaba ɗaya shine umayya ko dai ya mutu ko in mutu amma ba za mu koma gida mu duka ba shi ne ma'anar ma na jotu in naja abdurrahman bin abu ya ce a umayya da ya ga bala'i ya ce abdurrahman mu fara gudu wa'annan yaran ba ji ke ba to ya ci haram ya yi ƙato ga tikeken ciki ya tara teɓa bai taɓa yin exercise ba yau ga gudu ya same shi gudu zai yi daidai gudu ba zai daidai ba haka da yake jijjigawa yana nishi kamar ransa zai fita saboda ya ga game ya ga bala'i ya manta da ta'addancin da yau musulunci a baya me yake faruwa ana gudu ana gudu da ya ga su bilal za su riske shi ya faɗi abrahaman bin auf ya zo ya lullube kan umayya saboda kada wa kada taba umayya wayannan matasa sun zo sun zagaye shi yana nan ya rufe a sama ashe me ya rufe matasan ta can karkashin kasa suna da takobi ashe duk sun huhuje cikin umayya hanji da saifa da koda duk sun to anan duk ta makiya addinin musulunci da suka tewa musulunci sharri a nan gurin aka rage iri ina fata an fahimci wannan aka rage mai aka rage mugun iri to shi yasa Allah madaukin sarki yace kula ta an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tastajilun sai Allah madaukin sarki yace mai gaba da rama wa in إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن ربك لله وبنجزنك لذو فضل على الناس ما أبو شنفل لاني قمتاني walakin na aksarahum can baya aka ce walakin wata aya da muka karanta walakin na aksarar nasi ta bakara amma nan gudun sai aka ce me walakin na aksarahum sai dai mafiya yawan mutane la yashkuruna ba sa gode wa Allah wato irin falar da Allah ya mana bai kamata a samu ɗaya daga cikin al'ummar nan ya tafi wuta ba idan kai ne ya aikata alheri ka aikata Allah baka samu aikatawa ba Allah ya ce a baka lada cikakkiya in kai ne ya aikata alkhairi ka aikata Allah ya ce a baka cikakken lada a ninka ta sau goma in kai ne ya aikata sharri ka fasa Allah ya ce a baka lada cikakka in kai ne ya aikata sharri ka aikata Allah ya ce a baka zunubi kwana ɗaya tallintal amma duk da haka da haka zaka tattara zunubi haka tafi jahannama ya fi lada yawa kai akwai lalacewa Allah duk falala da ya kamata yi wannan al'umma babu wacce bai yi mata ba ga ceto da Allah ya bada dama za a yi wannan al'umma ranar tashin alkiyama ceto annabawa su ceto mala'iku su ceto salihai su ceto qur'ani ya ceto kyawawan ayyuka su ceto annabi ya yi ceto annabi ya rinka tsamowa daga wuta yana kaiwa aljanna Ya ce Allah ya kara mun annabi ya ce har sai na ji kunyar Allah na ce ya isa ka Allah babu abin da baka mun ba har sai ya ji kunyar Allah ya ce ba zai ƙara roƙa ba duk da haka wasu suna na makale ba su fito ba daga nan Allah da kansa ya magana ya ce mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto salihai sun yi ceto wanda ya saurayi ya ceto yanzu shine mafi jin kan masu jin kai wane ne mafi jin kan masu jin kai sai Allah ya yi wata damka a wuta kawai zai damko ne damko wannan da zai yana iya damko fiye da abin da annabawa da shahidai da salihai da mala'iku da duk ceton da suka yi Allah in ya damko yana iya damko sama da abin da aka ceta baya gaba daya amma kai a wannan damkan ma aka damko haka aljanna ba damko da kai ba kaga gama lalacewa me Allah ya ce a gaba da rama وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون الله يتي وإن ربك للي أبنجينك ليعلم للي sanin ما تكن صدورهم abinda zukatan bayi suke boyewa inda Allah ya gama da dan adam kenan shi Allah yana kallon zuciyarka kai tsaye mutane kana iya me kana iya yaudarar su ka ce musu kai mutumin kirki ne alhali kai ba mutumin menene ba ba mutumin kirki bane sai ka zo cikin mutane a dauke ka mutumin kirki a baka masauki ka musu sata ka yi gaba saboda ba su abin da ke cikin zuciyarka ba shi yasa musulunci ya ce an kama barawa a yanke mai hannu da mai alama da za a gane shi da kun yi bako ko ga hannunsa a yanke kowa sai ya tattara kayan sai lura da shi saboda ba ku san me ba ba ku san gani ba wa ya san wannan Allah wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'lidun sannan Allah ya san abin da suke suke bayyanawa wa ma min ga'ibatin min ضائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين Allah madaukin sarki ya ce wa mamin ga'ibatin babu wacce ta ɓuya fit sama ya sama wal ardi ta ɓuya a cikin ƙasa illa fi kitabin mubin face tana rubuce a cikin littafi bayyananne menene ta ɓuya a sama ta ɓuya a ƙasa malamai suka ce tashin alkiyama sama akwai wanda ya saran da kiyama za ta tsaya ƙasa akwai wanda ya saran da kiyama za ta tsaya wa ya saran da kiyama za ta tsaya Allah shi kare ya sani shi yasa Allah ya ce illa fi kitabin mubin wasu malamai suka ce ba kiyama kawai ba duk abun da ya buya ba san shi ba a sama ne ko a ƙasa ne to Allah madaukin sarki ya san shi kuma abin yana nan rubuce a cikin lauhul mahfuz sai Allah ya ce mai gaba da ramma inna hadha alquran yaqussu ala bani إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن lalle wannan alkur'ani ya kustu ala bani isra'ila yana ba da labari ga bani isra'ila labarin me yake ba bani isra'ila aksarar lazihun fihi ya telefon mafi yawan abin da suka kasance suna sassaɓa juna a ciki sun ce annabi isa Allah ne wasu suka ce dan Allah ne wasu suka ce Maryam ita ba mece ce Allah ne suka ce Allah uba Allah da Allah ruhu mai mai Allah ruhu mai tsarki sun yi sabani ne ko ba su yi sabani ba to duk sabanin da bani Isra'ila suka yi alqur'ani mai girma sai da yazo ya faɗi haƙiƙanin maganan da gaskiyar magana shine inna Kur'an qur'an yaqussu ala bani isra'il lalle wannan alqur'ani yana bada labari ga bani isra'il aksarar lazihun fihi yaktalifun mafi yawan abin da bani isra'ila suka kasance suna yin sabani a cikinsa da wannan ne malamai suka ce wannan aya tana nuna gasgancin annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce tana tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai yi karatu ba bai iya rubutu ba bai taba zuwa wata jami'a ba bai taba zama da malaman yahudawa ba bai taba zama da malaman nasara ba amma kuma matsalar da ta gagare su suka yi sabani a kanta ya zo da ilimin da ya warware wannan matsalar tuwa ina ya samo shi babu inda ya samo shi sai wajen wa sai wajen Allah madaukin sarki malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin manyan dalilan da suke tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai gaba da ramma wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin sarki ce wa innahu lalle shi alqur'ani mai girma lahudan shiriya ne wa rahmatun sannan rahama ce lil mu'minina ga masu imani idan kana neman shirya rike me rike alkur'ani mai girma in kana neman rahama rike me rike alkur'ani mai girma kun ga nan Allah ya siffanta alkur'ani mai girma da siffofi guda biyu ya siffanta shi da hudan ya siffanta shi da me da rahama malamai suka ce hudan da rahama ba sunaye ne na alkur'ani ba manya manyan sunayen alkur'ani guda biyar ne amma hudan da rahama su kuma suna cikin sifat suna cikin siffofi na alkur'ani mai girma kamar yadda Allah ya siffanta shi da nur kamar yadda Allah ya siffanta shi da siffofi masu yawa amma sunayensa malamai suka ce akwai alkur'an ko suka ce akwai alfurkan na'am suka ce akwai alkitab sannan akwai azzikir sannan akwai atanzil suka ce wayannan sunaye ne na alkur'ani mai girma sauran kuma siffofi ne da aka siffanta alkur'ani mai girma da su su kuma siffofin suna nan da yawa suka ce duk wannan yana ƙara nuna matsayi da daraja ta alkur'ani mai girma sai Allah ya ce mai gaba da ramma إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وتوكل وتوكل على الله إنك على الحق المبين إن ربك لله وبنجزنك يقضي بينهم zai yi hukunci a gare su bi hukumihi wato da ainihin hukuncinsa hukuncinsa na adalci domin Allah madaukin sarki babu zalunci a cikin hukuncinsa shine inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukumihi malamai suka ce wannan shi yake nuna alqur'ani mai girma duk abin da ya faɗa gaskiya ne sannan duk hukuncin da alqur'ani mai girma yayi hukuncin adalci ne duk dokar da alqur'ani mai girma yayi ku da za ku bi dokar ku ne dokar za ta yi wa amfani sai Allah ya ce huwal azizu al'alim Allah maɗaukin sarki shine mabuwayi sannan shine masani sai Allah ya wata magana wacce take da girma sosai sai Allah ya ce wata wakal Allah ka dogara ga Allah ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda zai ba Qur'ani kariya ko zai isar da Qur'ani to kaida ta farko ya dogara ga Allah in baka dogara ga Allah ba baka iya wazi da Qur'ani nan baka iya karantar da shi saboda garan da ka kace zaka tsage abin da Qur'ani ya faɗa to zaka yi abokan gaba da yawa zaka yi fada da mutane da yawa haka ne ko ba haka bane za a samu kafirai su fada da kai munafikin musulmi ya fada da kai barawan dan siyasa ya fada da kai malamin addini da ya fake da rigar musulunci ya zama dan 419 su ma su yi rikici da kai yan ciwa-ciwa su yi rikici da kai dan kasuwa mai cin ribai wato karin kargima da mutane da yawa kenan barazanar za ta yi maka yawa karshe sai dai in ka dogara ga Allah wannan ne dalilin da yasa an kashe malamin addini da wuya ake gane wa ya kashe shi shi ya kawo gagara gare wa kashe Jafar Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano saboda in ka kalla kowa ma na iyawa ka ce suwa ne ba mamaki su iya to in ka ce za ka yi wa'azi da ƙur'ani ka karantar da shi ƙa'ida kawai dogara ga wa ka dogara ga Allah in ka dogara ga Allah an gama dogara ga Allah rike Allah shi kadai ka dogara da shi idan ba za ka yi dogaro ga Allah ba to harkar da'awa fita daga ciki kar ka bata wa kanka lokaci ba ka iyawa ba mai iya baka tsaro ba mai iya baka security in dai kace ƙur'ani zaka kira jama'a sai sun tsaya a kan shi to Allah kaɗai ke iya baka kariya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wazi sahabbai kewaye gidansa suke da takubba su kwana suna gadin shi ana tsakiyar gadin shi sai Allah ya sauka masa da wata aya yace ya ayyuhar rasulu balligh ma ayyuhar rasulu balligh ma أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول يا كي منزو بلغ ما أنزل إليك من ربك isar da abin da aka sauka maka daga wajen ubangijinka kar ka ji tsoron kowa keta gaskiya faɗi gaskiya isar da sakon Allah Allah ya ce wa illan tafala in baka yi haka ba fa ma ballagta risalata hutu baka isar da sakon Allah ba masu kokarin su maka barazana saboda ka faɗi gaskiya wallahu ya muka minan nas Allah shi zai kare ka daga sharrin mutane ana saukar wa annabi wannan aya annabi sai leko ta hundo ya leko ya ga ga sahabbai nan da ta kuba ana gadi yace ku me kuke suka ce gadin ka ya rasulullah kawai wani abu ya taba ka annabi yace kai an riga an gama da wannan duk ku tafi gida ku yi bacci Allah da kansa ya dauki nauyin bada kariya shine ma'anar wa tawakkal ala Allah duk mai da'awa rike wannan in ba ka yi dogaro ga Allah to san inda dare maka ba mai iya kare sai Allah ya ce amma kai da kake da'awa da Qur'ani ka rike Qur'ani innaka alal haqqil mubin lalle kai kana kan gaskiya bayyananniya wallahi duk wanda ke kan qur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce wa annabi yana kan gaskiya bayyanana shi ma yana kan me gaskiya bayyanana saboda ka ahlus sunna ba a madundumi kuke tafiya ba kuna tafiya ne alal haqqil mubin akan gaskiya bayyananniya sakarci ne wai kana kiran kanka ahlus sunna amma ka ce to ni abin yana ban tsoro domin ai ba wanda yake da tabbas duka lalube ake cikin duhu matsiyaci kake lalube a cikin duhu mu ba a cikin duhu muke lalube ba ya Allah zai faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin sannan ka ce lalube ake cikin duhu kana nema ka mai da kanka wani ƙwarya ƙwaryan arna arna haka ba sani ba rike qur'ani rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke kan qur'ani da sunna ba kofanto ba kame kame ba lalube yake ba mai cin ya tanka hanyar mai bullewa ya rike kuma matukar yana kanta bai sauka ba tiryan tiryan bai burki sai aljanna da yadda Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi